jarabawoyin duk da yake akwai kurewar lokaci amma zan ɗaya shimfiɗa ƙalilan game da jarabawar ta biyu jarabawa ta biyu ita ce abin da ya haɗu da shi ga sarkin babila shine namarud wanda wannan namarud babban basaraki ne wanda yana daga cikin founders na ƙungiyar ne ko wannan ƙungiyar don shi na duk inda ka gabaje na namarud to za ka tarar da shi ga mutanen yau ana ta tu'ammuli da shi yana da baje na tsuntsaye guda biyu wannan nadibin wannan bangaren waccan nadibin wannan bangaren ko ko mu ce tsuntsuwa ɗaya mai kai biyu two-headed phoenix wanda wannan baje yanzu gashi nan muna gani ga kulob-kulob ko akwai kulob na kwallo a ingila waɗanda suke da wannan bajen suna nuna cewa su jikokin na marud ne kuma suna bisa ga wannan tafarkin na namarud haka ma akwai irin wannan ga bajan national team german national football team su ma suna da irin wannan bajin japan national football team su ma suna da irin wannan sa'an akwai club-club a greece da kuma ƙasar turkey waɗanda da yawa suna da wannan irin bajin sannan akwai madrid symbol of beer and strawberry tree na garin madrid cikin ƙasar abin nan spain suna da baji na namarud su ma kansu ƙungiyar ƙwallo ta fana baci su ma suna da irin wannan sannan akwai court of arm na ƙasar russia na 1933 akwai court of arm na ƙasar serbia 2004 akwai court of arm na ƙasar austria da dai makamantansu waɗanda ba jujjuka ne don haka addinin duka gudana daga namarud zuwa ga fir'aun zuwa ga waɗannan mutanen da muke gani akwai symbols da suke yi da hannayensu idan sun ci ƙwallo waɗanda duk symbols ne na su namarud ɗin saboda ƙurewar lokaci yau insha Allahu ta'ala gobe zan fito da su zan yi bayanin su bayani mai faɗi wanda za mu gane ashe waɗannan mutanen fa duka abu guda ne kafircin tun na jiya shine har yau an fahimci wannan akwai baje na manchester united red devil akwai inverted cross na ac milan da barcelona da makamantansu duka ba duka wannan cross ba christianity yake nufi ba ƙarya ce suke yi na illuminati ne freemasons Allah madaukakin sarki ya gwada muna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 da mahaifi annabi lut da annabi ibrahim ubansu ɗaya duk mahaifinsu shine azara haka ma ake ambatawa don ga karami ne lokacin annabi ibrahim ya kwashe nashi ya nashi da matar shi sara da ɗan uwan shi ko in ce dan shi annabi lut ya ce mu kama hanya allah ya ce mu bar gari mai ɗauki hanya mai can yamma an ce mu yi yamma masu kudu akwai gurin da Allah maɗaukakin sarki ya mini bayani ya mini describing na wannan wurin can za mu sauka Allah maɗaukakin sarki ce fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi إنه هو العزيز الحكيم الله ما دوكا كين سركي يتشي annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim ya gaskatar da annabi ibrahim al'imanu huna huwa tasdiq ya gaskata annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa ƙala annabi ibrahim ya ce ni muhajirin ila rabbi lalle ni mai yin hijira ne zuwa ga ubangiji na bi ma'ana zuwa ga umarnin ubangiji na zan je inda ubangiji na ya hore ni innahu huwal azizul hakim to haka na faruwa fa annabi ibrahim ya kwashi ya nashi ya nashi ya bar gari suka yi ta tafiya tafiya mai nisa bai zarce ko ina ba sai da ya kai wani bangare na ƙasar sham wadda sham din jiya ba ita ce sham din yau ba domin turawa sun barkata wurin sun dadda wurin sun yi mai guntu-guntu saboda su batar da tarihin sham saboda annabi ya ambaci abubuwa masu girma da za su faru a ƙasar sham kusan tashin kiyama akwai musibu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akwai matsaloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wanda duk da dajjal ma za a kashe shi ne a ƙasar sham ko? don haka suka daddatsa ƙasar ta sham suka lalata ta domin tarihin ya ɓace wadda sham ta jiya ta haɗa da isra'ila ta yau da palestine da syria da jordan da lebanon da wani ma ɓangare na iraki har ma da wani ɓangare na egypt wanda wannan suez canal yana ciki wanda shine magangama tsakanin mediterranean sea da gulbin maliya wanda suke kira red sea duka tana cikin sham ta wannan lokacin annabi ibrahim ya kawo har nan inda bai masallacin baitul maqdis yake a lokacin babu ginin masallaci ya buga wata 'yan rumfa wannan gurin ya sauka da shi da matar shi da kuma annabi lut alaihi salatu wassalam bisa ga horon da allah maɗaukakin sarki ya yi mishi bancin sun yi tafiya cikin hamada tafiya mai nisa mai kuma zafi suka sauka wurin kuma ruwa babu ko babu abinci babu wasu abubuwa rayuwa dai tana cikin wahala gurin ba za a iya rayuwa a cikin shi ba annabi ibrahim ya sauka 'yan kwanaki wannan gurin ya yada zango wanda a nan ne allah maɗaukakin sarki ke sanar da shi cewa duk faɗin wannan ƙasar ka duba za mu mallaka ta ga hannun zuri'arka za mu bashi ta ga zuriyarka ya zama wani zuriyarka su za su mallaki wannan wurin za a raya wurin a ƙawata shi wanda ko haka ta faru ɓangaren zuri'a shi ta gefen ɗanɗan shi annabi ishaq suka zauna nan sham ɗin wadda ita ce isra'ila da kuma palestini yau ko suka zauna a gurin da duk sauran gewayen wurin inda ɓangaren zuri'a shi ta gefen ɗanɗan shi annabi ismail su kuma suka zauna garin makka yanzu dibiyar da gurin ya girma dibiyar da zuri'a larabawa shawa jikoki annabi ibrahim ne ta hanyar ɗanɗan shi annabi eh, ismail yahudawa su kuma jikoki annabi ibrahim ne su ma ta hanyar ɗanɗan shi ishaq to shine yanzu yahudu suka dawo suka ce wannan ƙasar da aka ce an ba annabi ibrahim har ma da garin makka yana ciki duk za su kwace ta nan za su mai suwa headquarter ta duniya headquarter ta freemasonic headquarter ta ƙungiyarsu ta illuminati headquarter ta totalitarian world government headquarter ta new world order nizamul alam aljadidi to nan ne suka ce don haka za su kore mutanen palestine su kore syria su kore na lebanon jordan iraki da egypt da wani bangare ma daga cikin bangaren iran duka za su kore mutane su kafa nan ne zai zama kwata don shi na suka yi ta kawo fitintinu yanzu a cikin wannan wurin inda nan ne suke kira middle east kuma don duk fitintinu suke dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai rabi sa'a hilakul arab yana daga cikin alamomi na kusantowar kiyama halakan larabawa za a yi ta kisan larabawa a juyar da kwakwalwarsu su rasa gane gaba ko baya a yi ta kashinsu ana wulaƙantar da su ana lalata musu ƙasashe ana ɓanna musu al'umma ana rosa gidajensu da miyagun bama-bamai su sai ma ƙara ba da taimako suke yi haka al'amarin zai kasancewa wanda za a kori mutanen madina shekara arba'in ko bayan an gyara madina ta yi kyau madina ba ta taɓa kyau kamar wannan lokacin sadda za a kore mutanenta ba to a haka za su kuma zo a rusa garin makka ga baki daya a rusa masallacin ka'aba a rusa dakin ka'aba a kafa wannan gwamnatin wadda dajjal shine shugaba gare ta sharul ga'ibi yantazar sai dai Allah madaukakin sarki ba zai bashi damar ya iya jefa kafa ta cikin garin Makka ko garin Madina ba da ya kusanto duk zai ga wasu mala'iku an sanya kowane gefe kowane angul na garin maka da madina mala'iku suke tsaron shi sai ya juya amma zai zagaye duniya ga baki ɗaya cikin abin da bai wuce kwanaki arba'in ba zai zagaya ko'ina zai rika magana da duniya lokaci guda kuma kowa na ji a duniya wanda ga muna gane ga cnn da bbc ko sai a yi magana lokaci guda ta kai gidan kowa kana kwance cikin ɗakinka sai ka ji maganar Su haka zai rika yi zai yi iddia'in cewa shi Allah ne duka wasu abubuwa da ubangiji ke aikatawa Allah zai ba shi dama da yawa daga cikinsu ya rika aikata su har sai mutane sun rudu da yawa sun bi shi sun ce shi ne Allah wanda wannan kungiyar ta freemasonic inc suna kwaikwayo ne da irin ga jabbarun jabbariyun irin suna namarud irin su fir'aun suna kwaikwayo da su ne duka simbol simbol na su namarud idan ka duba su ne kake gani ana lallakawa ga jikin abubuwa great seal of the united states za ka ga akwai wannan idon guda ciki ko wannan idanun dijal nan akwai ciki sa'annan akwai wannan pyramid cikin dala wanda pyramid din nan kuma akwai shi Egypt Fir'auna ya sa an giggina su to ya an kai Fir'auna na da pyramid kuma suka dauki pyramid har suka ba pyramid girman da za a iya zana shi a cikin hoton dala sa'annan idan ka je ga office na United Nations zaka ga kuma an yi wannan pyramid din za ka ga pyramid ɗin cikin abubuwa da dama na ƙasashe daban-daban akwai littafin da nake rubutu kan wannan tun daga bakin abin da ake kira musulunci har zuwa tashin kiyama da alamomi da duka da yawan bayanan da nake yi nan duka suna rubuce figures in lafiya lau ko ne ɗaiɗaiɗai na fitar da shi ina fatar Allah ya gwada mini na kammala rubuta littafin wanda a cikin littafin mutane za su ga yadda wannan pyramid din yayya wato kuma za su ga symbol symbol da dama mawaka da dama da mutane suke bi suna rike da wannan symbol din Kasashe da dama kuma suna da waɗannan symbols waɗanda duka alamomi ne na dajjal waɗanda ke nuna cewa dajjal ya mamaye duniya kuma yanzu any time kowane irin lokaci ana tsammanin isuwar shi abubuwan da suka rage ya fito 'yan kalilan ne baji-baji na timatiman kwallo idan aka rika ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ana fassara maka abin da suke nufi wallahi sai ka ji tsoro wani bajin abin da ke cikin shi abin da yake gwadi cewa mu makiyan annabi muhammad ne wani bajin zai nuna maka cewa mu allah ne mu ake bauta ma bayanin da ke cikin waɗannan logos in don haka idan ka ɗauko rigar kasa da wannan logon kai abinda kake tunani daban akwai inverted cross wanda ke ga rigar ac milan da kuma fc barcelona wanda kasa wannan riga ka zo da wannan inverted cross kai kana cikin ansarud dajjal kana cikin freemasons kana cikin illuminati haka kake faɗa ma ubangiji sannan kuma kana yi ma ubangiji sujuda mu kalli wannan manchester united tun ma dai daga red devil menene devil to kadiba kuma cikin bajin su gani duk da wannan kamar wannan kamar doki-doki haka da aka zana ciki idan ka duba kai ne da triangle an ka yi shi da pyramid guntu guntu aka hada shi pyramid pyramid ne ake daukowa da wasu symbols ana hada wuri guda su bayar da shi su ne red devils kai ma you a fan of red devils don haka kai ma you are a red devil man ya tawallahu minkum fa innahu minhum Allah ya ce wanda duk ya jibince su na yafe shi na basu nasu ne to haka za ka yi ta ganin su kulob yana spain ka gane shi da adin da akwai kuma kulob a ingila wanda ke da irin shi akwai kulob wanda ke Amerika kuma da irin shi me yasa suke suka samu wannan abin iri daya sannan ka duba wacce shekara ce mahiyan kulob-kulob din na aka buɗa su shekarar 1899 shekara guda babu a cimma 1900 yau shekara 118 kenan wadda wannan shekara ita ce shekara ta revolution nasu shekaru kaɗan bayan su george washington sun yaƙi sun kafa ƙasa america duka abin cycle ne yana da alaƙa da juna mutane dai ba su lura ne mutane za su makamci ga abu ga fili amma kuma ba su ganin shi summun bukmun umyun fahim layar ju'un. haka mutane za su koma ga gaskiyar ga abin ga fili amma ko makafi ne ga abin ana faɗi amma kuma kurame ne ba su ji wasu kuma gashi sun sani amma bukumin bebaye ne ba su iya faɗi ne in ba irin najeriya ba ma faɗin wannan sai dai a halaka mutum sannan ko a najeriya wasan yadda rayuwar mutum za ta ƙari wanda duk ke faɗi irin waɗannan abubuwan baka san radda za a afko mishi ba sai dai in ka imani da Allah kuma bisa ga addinin Allah ne to sai ka yi irin na soho bai bubinul adil ansari ko wallastu ubali na uktalu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala ausali shirul mumazzai wanda in dai aka addinin Allah ne za a yi ma mutum a komai ba wanda zai dawoma a duniya ko da wanda ya kisan da wanda aka kashe duka za su tashi gobe kiyama yau mai yakumun nasu lirabbil alamin don haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi hijira zuwa wannan ƙasar sai ya tashi ya zagaya wanda cikin zagayen da ya kawo hacikin nan afirka ya shigo ƙasar egypt inda ya iske wani jabbarun minal jababira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana a littafin sahihul bukhari shine hadisi na 3358 annabi ya ambata annabi ibrahim bai taba ƙarya ba in ba sau uku ba ƙarya ta farko fi zatin layi inda za a je wajen bauta ya ce ni saƙimin ni ban da lafiya domin kada ya je a yi bautar taurari da shi ƙarya ta biyu da kuma aka zo aka tambaye shi wa ya sare gumakan nan ya ce a ah, ya ce ai bal fa'alahu kabiruhum babban su ya kashe su ga nan duk ya sassare su kuma gagatari na rataye gare shi suka ce to ai bai iya sarewa ce to bai iya sare wani bai iya an bai iya yin wata kuka bauta mai so wannan magana da ya faɗi ita ce ta ƙarya ƙarya ta uku kuma lokacin da ya shigo egypt aka ganshi da matar shi za mu karanta tarihin nan gaba da tare da bayani mai faɗi kan shi inda wannan sarki ya niyya ya kwace sara yana cikin mujallar na farko na albidaya wani haya na ibn kasir cewa sun eh, tun lokacin annabi adam hawa matar annabi adam har zuwa lokacin annabi ibrahim in banda ita hawa din babu wadda ta yi kyan matar annabi ibrahim sara Da haka tana shigowa ƙasar egypt tare da annabi ibrahim magulmata suka faɗa ma sarkin wallahi an shigo da wata mace ba mu taba ganin mai kyau irinta ba to dama da an ga mace mai kyau kwacewa ya kai da an zo da mace mai kyau kwacewa yake yi a haka ya kwace sara wanda daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya kwato sara bai cutar da ita ba to lokaci annabi ibrahim sai da aka tambaye shi idan ya ce mata ta ce zai kashe shi sai ce inna ha ya yar uwa ta ce to ai yar uwa shi ce ta musulunci kuma wasu malaman tarihi sun ce ma auren zumunci ne aka yi da annabi ibrahim da sara